malam me matsayin rawani da hula a musulunci rawani da hula a musulunci abuwa ne da musulunci ya samu suna cikin ɗabi'un larabawa kuma ya zo ya tabbatar da su da haka abu ne mai kyau musulmi ya siffantu da sa hula ƙasashen musulmi gaba ɗai al'ada su ce rufe kai da hula ko rawani sai lokacin da 'yan mulkin mallaka suka shigo ƙasashen musulmi Sun suka zama su ɗabi'a rashin sa hula haka akwai dalilai akan ruhe kai shekul islam ibn ya ambace su a cikin libasul mar'ati fi sala ko dai mutum ruhe kai da hula ko ya ruhe da rawani abin da suke cewa ba dalili kan hula sai mu ce kai ne baka san dalilin ba amma akwai shi ka duba wani littafi da na ambata ya ci gaba da cewa za a iya zargin wanda bai ɗaya daga cikin waɗannan ba akan ya bar sunna sannan ya ce malam haɗa sallolin magariba da isha'i lokaci ɗaya ya sunnata to in haɗa sallolin ya kasance a cikin watan ramadan yaya za a yi da sallar turawi sai a koma gida a yi ta a matsayin ɗaiɗaiku sannan tabbas rashin sa hula abun zargi ne cikin wancan littafi da na ambata libasul mar'ati fi salah shaykhul islam ibn taymiya ya kama maganin umar ibn al ya ga wani mutum na sallah ba hula ya ce haba kai ko da zan gaban sarki ne cikin sarakunan duniya za ka tsaya gaban shi haka ba hula da haka akwai zargi kenan da bai sa hula ba ya kamata a zarge shi wannan ya ce ala gafarta malam shin tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga allah ina son ƙarin bayani yace kuma malam wai ina jin ana cewa annabi musa shi ma ya ga allah shi ma yana son karin bayani wasu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ga allah ba annabi musa ma bai ga allah ba annabi musa nasin qur'ani ya nasanta wannan qala rabbi qala rabbi arini arini anzur ilayk qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا kaka wannan ayata ta fitar da Musa bai ga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai ga Allah ba ko Isra'ila da Mi'raji da aka yi da shi magana tabbatatta ingantatta annabi sallallahu alaihi bai ga Allah ba abinda kawai ya tabbata ganin Allah gani na zuciya manzo Allah ce na ga ubangiji na to gani na zuciya haka ya sarraha ya fayyace ya ce ya ga ubangijinsa da zuciyarsa amma da idanunsa na huska bai ga Allah ba kuma ya faɗi cewa ba za a ga Allah ba sai a mutu sai wannan ya ce ala gafarta malan meye gaskiyar jan tasbaha suna ce ko bid'a jan talbaha bid'a ce kuma asalinta ma daga kirisoci aka same ta malabar gumi ta wannan bayani kuma jiya jiyan nan ina tafiya wannan gabana sai ya taka burki wurin da bai kamata ya taka burki ba sai na ɗan ji haushi sai na kalle shi sai na hango calbi ga mota ta ina ƙara duba sai na calbin mai cross ce sai ƙara ban haushi da aka calbi gaskiya bai dai a ci bakwai abu zai da ya rubuta littafi wanda ya kunshi bayanin tarihin calbi ka dubi littafin ka sami littafin ka karanta sunan shi as-subha tarihuha ko hukmuha shi a sunan littafin ka same shi ka ga tarihin calbi sai ta ƙarshe wanda yake cewa assalamu alaikum ala gafarta malam ina neman addu'a a gare ka da kuma 'yan uwa musulmi da fatar wannan mata cikin wannan wata mai albarka allah ya tsare mini abinda zan aura matar da nake nema ta biyu da kuma wanda bai yi aure na farko ba da fatan allah ya sa mu dace da mata ta gari amin bayan haka malam shin ko ya halarta ga musulmi ya bar matashi ta yi aikin gwamnati wato kamar aikin asibiti ko na karantarwa sannan dangane da tambaya da ake kafin wannan kada ka rudu da cewa wasu malamai sun ce babu laifi ana irikawa don malaman saudiya wasu daga cikin sun ba da fatawar cewa babu laifi in mutum bai ɗauki celibi matsayin ibada ba ya ɗauke ta matsayin abun kirga to sun ce babu laifi to ka rudu da wannan maganar don mace daidai da abin da nasu ya nuna ba saboda annabi sallallahu alaihi da hannu yake yaka kulla yake kirga tasbihin shi da yan yatsunsa ko da anamil din shi tambaya ta karshe kuma ina roƙo Allah ya hore maka wannan mata ya kuma sauke maka aurenta ya kuma sa alkhairi cikin auren naku sannan magana ta karshe cewa ya halatta mutum ya bar mata ta aikin gwamnati a sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz ya rute littafi littafi na da matukan muhimmanci sunan littafin musharakatul mar'a fi maidanil amal wato hukuncin aikin gwamnati ga mace to a takaice abin littafi ya kunsa duk aikin da zai sa mace ta yi kafada da kafada da namiji bi halatta duk aikin da ma'aikata ta haɗa maza da mata kuma a wuri guda cakuɗe to wannan aikin bai halatta amma aikin da yake a ware ɓangaren mata ɓangaren maza <coughs> to yana halatta da aka bangaren lafiya idan akwai ɓangaren da aka keɓance don mata zalla fira halitta mace ta yi aiki a wurin amma da wurin karatu da wurin aiki wanda ke haɗa maza da mata bini ba bai kawo ne rangwame ba saboda nassosan alkur'ani sun nuna illar haɗo maza da mata kuma wannan magana kan ta muke lallai bai halatta a haɗu maza da mata wajen aiki ya zama wajibi a wari a rarraba don gujewa fitina wanda kuma gata nan kowa yana gani a ma'aikatunmu a makarantunmu dota kuskurima da za a iya yi sai da ce don lalura kar a bar kafirai su mamaye ko'ina da sai dai don wannan amma kuma in ma an yi don wannan to a ɗauki ko matakin gyara kada a rabke wuri guda a ce ai lalura lalura in ma da ruwa ta sa an shiga matan mu sun yi to a ta ɗaukan matakan gyara kamar da aka yi nan jihar zamfara an raba makarantun mata da maza to muna fata wannan tsari ya ɗore a ko'ina ya zama an bambanta wurin maza da wajen mata to da wannan za mu tsira amma wancan zai auka mu cikin laifuka masu tarin yawa alhamdulillah da kuma wannan bayani da shehu malami ya gabatar akan wannan tambaya akan aikin gwamnati ga mace za mu kammala wannan tafsirin na yau a madadin shehun malami shek sa'idu aliyu mai kwano da ya fama da fassara allah saka malam da alkhairi da kuma malam bashir aliyu mai kwano da ya ja baki sai bawa allah da ya ɗauki nauyin wannan tafsir da ake kawowa a kafafen yada labarai ga baki ɗaya a yau mun kwana aya ta ɗari da biyar a cikin suratul baƙara insha allahu gobe za mu dora amadadin kowa da kowa Mustapha Jafar Kaura ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala